kowa akwai lokacin da Allah ya ɗebo masa lokacin da mutum yake cikin mahaifiyarsa an turo mala'ika ya rubuta masa wasu abubuwa guda hudu dukkan muna muna da wannan fayil guda hudu kuma akan wannan fayil muke rayuwa bi katabi rizikihi wa ajalihi wa shaqiyun aw sa'idu wa umira bi katabi rizqihi wa ajalihi shaqiyun aw za a rubuta maka bi katabi rizqihi kun ga a wajen rizqihi ba a sa au ba so da komai rashin imaninka da Allah ko ka yarda da Allah ko baka yarda da Allah ba ko kana bin Allah ko kana saba masa ko kana daidai ko baka daidai arzikin da Allah ya raba zaka ci a duniya sai ka ci kuma Allah ta'ala yana gaya mana in ban da ma kada fitina ta yi fitina wa musulmi da ya yi wa kafirai duk wanda ya kafircewa Allah sai Allah ya dinga tuttulo masa arziki da wadata da jin daɗi har a wayi gari ka ga wanda ya imani shi ke shan wahala wanda ya saba Allah shi ke samu walaula an kunan nasu ummatan ya laja'anna liman yakfur birrahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yazharun wa li buyutihim abwaban wa surran 'alayha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu zalika lama mata'ul hayatid dunya Allah ya ce in banda mutane kasu zama ɗaya duk a kafirce saboda an ga muminai suna shan wahala Allah ya ce da duk wanda ya kafirce sai ne masa arziki arzikin da matattakalar benan sama da gwalagwalai da lu'ulu zai dinga yi rufin kwanan sama da gwalagwalai zai dinga yi matattakalar sama da gwalagwalai zai dinga da ka kafirce sai kai kuɗi kai wadata kai arziki da ka shi imani kuma sai ka rasa komai to kaga ai imanin zai zama masu yin sa kaɗan ne to sai Allah ta'ala da yasa a kafiran ma akwai masu jin daɗi akwai masu shan wahala a musulmin ma haka in ka ce jin daɗi ne yake sa ake musulunci to a cikin musulma ko wanda ba sa jin daɗin rayuwar in ka ce kuma kafirci jin daɗi ne to a cin kafirin akwai wanda ko rigar da zai sa bashi da ita kuma kafiri ne haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa